Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yi mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake makulale marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya naɗa sabuwar gwamnati a jiya. za mu ji hukuncin da kotu a agaraz ta yanke wa wasu mutane da aka samu da hannu cikin al'amarin cin hanci da karɓar rashawa akwai bayani akan taron manema labarai na ofishin ministan ƙananan makarantu da kuma martanin ƙungiyar sinaseb shirin musamman zai kawo haske akan aikin jami'an shari'a da ake kira noter ga labarin ɗaya bayan ɗaya a jiya shugaban ƙasa isu muhammadu ya naɗa sabuwar gwamnati a cikin mambobi 42 na tsohuwar gwamnatin prime minister brigitte rafini na wurinsa na da haka kuma sauran mambobin tsohuwar gwamnatin musamman na jam'iyyar mai mulki wato sun sake dawowa shigar magoya bayan jam'iyyar amnesty da nasara ya sa yawan ministocin ya kai 43 muntarin muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto Jam'iyyar MNSA Nasara ta Sainu Umaru wace bai daɗe ba ta bayyana haɗewarta da jam'iyyu masu mulki. Sun samu ministoci shida a cikin wannan sabuwar gwamnati da suka haɗa da Tijjani Abdulkadiri, Almustapha Garba da dai waɗansu ƙusoshin jam'iyyar, musamman ma Dr. Iliyasu Mai Nasara wanda aka yi wa ministan kiwon lafiya da kuma Ahmed Boto. Haka ma jam'iyyar NPR Jamhuriya suna nan riƙe da makamansu wanda suke riƙe da ministoci ministoci hudu a cikin wannan sabuwar gwamnati. A cikin wannan gwamnati ta haɗin kan ƙasa akwai minista daga jam'iyyar MPN kishin ƙasa, akwai kuma na jam'iyyar CPR inganci ta Kasu Muktar da kuma jam'iyyar zaman lafiya RSD gaskiya RDP jama'a PSD Basira da kuma jam'iyyar Amen Amin ta Ladan Cana duka sun bayyana a cikin wannan gwamnati ta Birji Rafini. To wannan sauran gwamnati dai ta hada da magoya bayan jam'iyyar Amnesty Nasara ta kumshi kuma ministoci 42 goma sha bakwai sun fito ne daga jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Gwamnatin dai na karkashin shagorancin Prime Minister Brigitte Rafini. Sai mu sake wayo mutar Muhammadu domin karin bayani. An sake maido ministoci 23 na tsohuwar gwamnati waɗanda uku daga cikinsu ministoci ne na ƙasa waɗanda suka haɗa da Bazum Muhammad Albade Abuba Omar Hamidu Chana. Ofishin minista man fetur da makamashi wanda a da yake hannu Fumakwai Gado a yau an raba shi gida biyu inda Fumakwai Gado yake rike da makamin ofishin ministan man fetur a yayin da Amina Mumuni wadda a da take rike da ministan sadarwa an ba ta nauyin tafiyar da ofishin minista makamashi. Sannan kuma goma daga cikin ministocin an sake musu matsayi. Idan aka ɗauki misali minista Hasmi Masaudu da kuma minista Kasu Muktar. Mata goma sha takwas ne yake akwai a cikin jerin sunayen sabbin ministocin. Kashi goma sha tara kenan cikin ɗari maimakon kashi ishirin da biyar cikin ɗari da dokar majalisar dokoki ta amince da ita. Sai dai wasalke Bukari da Salisu Ada da waɗansu biyar daga cikinsu ba su dawo ba a cikin wannan sabuwar gwamnati an samu shigar ministoci takwas shida daga cikinsu sun zo ne daga jam'iyyar amnesty nasara da bai daɗe ba suka bar adawa domin haɗewa da gwamnati. jan jami'an jandarma su tara da direbobi wato motoci biyar masu shigilar bakin haure da ake zargi da hannu a cikin al'amarin karɓar cin hanci da rashawa sun gurfana yau a gaban kotun agadez kotun ta yanke wa bakwai daga cikin su daga cikin mutanen da suka hada da jami'an zandarma biyu hukuncin kasan talala na watanni hudu da tarar wato jika ashirin sauran jami'an zandarman kuma an yi wato an yi belinsu wato an yi musu sakin talala majalisar dokokin ƙasa ta amince da dokar yaƙi da halatta kuɗaɗen haram da kuma amfani da kuɗaɗe cikin ayyukan ta'addanci dan majalisa adamu na mata shine shugaban kwamitin majalisar mai kula da kudade da kuma kasafin kuɗi ya kuma yi muna karin haske a game da haka wannan doka mutane su san sanin ba sabuwa ba ce tun 2004 nishar ta yi adaptanta amma fanni guda yaƙi da kudin shaku sa'an nan a 2010 ta ɗauki kuma wata doka yaƙi da ta'addanci to yau wanga aiki da majalisa ta yi a haɗe waɗannan doka biyu na su zama doka guda don saboda a samu sauƙin tafiyar da su kan mutane su ji tsoro ba don a hana ma mutane ciwa ciwa da kuɗin su waɗanda sun ka zan halalin suna abin da ake sa a yi magani ta'addanci idan kuɗi na yawo cikin buhu idan kuɗi na yawo ba bisa ga hanyar doka ba ana iya ai komi da su ai amfani da su don ma a zo a ka barazana cikin ƙasa a zo a ɓata ma eh, yaro ruka muka saboda irin waɗannan kuɗi da ake ɓoyewa a yawon su ba kuɗin halalla ba waɗansu cikin ƙwaya na aka same su waɗansu ayi kishin kai kamin a same su to waɗannan kuɗi kuma yau suna ga sawa 'yan ta'adda na boko haram na mushawa na ko'ina suna samun sayan kayayyakin yaƙi akwai waɗanda suna da kayayyakin yaƙi daidai da gwamnatocin da ke yaƙi da su ina suka samu kayan nan ai ba su suka kera su ba dan majalisar dokoki adamu na mata kenan Sa'o'i saba'in da biyu bayan harin da ya afku a gidan kasan kutukale Abu Walid al-Saharawi da kungiyarsa ta masu kokarin girka dalar musulunci a yankin Sahara sun ɗauki alhakin kaiwar wannan hari. Abu Walid al-Saharawi tsohon kakakin kungiyar Mujawo ne ya koma cikin kungiyar 'yan kishin addinin Islama. Wata kafar da labarai ta kasar Mauritaniya mai suna alkabarce ta watsa wannan labari. jiya da maraice aka kawo ƙarshen taron ministocin harkokin waje na ƙasashen makwabtan ƙasar libi a otal gawai a nan yamai a cikin wata sanarwar ƙarshe mahalarta sun yi watsi da batun amfani da ƙarfin soja a ƙasar ta libi yayin da suka yi kira ga 'yan ƙasar su ci gaba da tattaunawa karamar ministan harkokin waje niger madam elbaka zainabu tari bako na dauke da bayanin sanarwar Ministoci sun yi tuni da cewa cimma yarjejeniyar siyasa ce kaɗai za ta fitar da halin da Libya take ciki. Wannan kuwa sai da tallafin ƙasashen duniya wanda ya shafi haɗin kan 'yan ƙasa da kuma samar da cikakken iko a dukan faɗin ƙasar da kuma al'ummar Libya da ma girmama zaɓin da su suke so. Wanda mafita kaɗai ce mai inganci na cimma yarjejeniyar siyasa maimakon yin amfani da ƙarfin soja na ƙasa. ƙasashen waje da kuma ta hanyar sasantawa da tuntubar duka magabatan al'ummar Libya. Ministocin da sun nuna matukar bukata dangance da taɓarɓarewar tsaro kuma sun ce tsaro da kuma samar da kwanciyar hankali a Libya shi kaɗai ne zai zama silar samun zaman lafiya a ƙasashe makwabta. Madam Albak Zainabu ta bako kenan wato ƙaramin ministan harkokin waje. nan ofishin ministan kula da kananan makarantu ya kira wani taron manema labarai a jiya inda ya yi bayani akan takaddamar da ke akwai tsakaninsa da ƙungiyar malaman makaranta sinasef daraktan fadar ministan kananan makarantu ismail mudur ya bayyana cewa an biya bukatu bakwai daga wato goma da ƙungiyar ta gabatar a shanahima jam'iyyar ofishin ministan na da ƙarin bayani cikin wannan kwa guda goma muna tsammani kuka bakwai an sami gane ma juna bisan su to na abin da ya kamata a yi la'akari shine wannan shine azumi uku da take aza abu takar yaji aiki cikin kwana ashirin ba a ma ashirin ba da wata oktoba ya fara ƙungiyar sinasar hatta kai yaji aiki na kwana goma sha ɗaya me yake faruwa ba su la'akari da halin da ake kasa take ciki ne ko ko su lakwalkin ganin suke in babu ta ana iya abin zaman lakwalkin yan talaka kowa shi ke ya kamata eh, su diba su gani saboda ba iya ba su dari bisa ɗari suka tambaya amma in kaɗan sami a bakwai bisa goma muna ana ganin ayi kokari ballantana ma wancan uku suka doka harka ce ta doka ba harka ba ce ta an ƙi an ƙi fesa jiya minista ya ɗauki wani kudiri ya aika inda ya tambi duka shugabanni daga director general and sector duk abin da kowa wanda a da matsayi a ɗauki matakai za a aiki da doka wanda bai zuwa wurin aikin shi a yanke mishi kwanaki da bai yi aiki ba wanda kuma laifin shi yawa ana iya a guda shi da irin wannan aikin da aka in bai iya shi ba Ta a wani manema labarai da ta kira a yau da safe kungiyar malaman makaranta Sinasef ta mai da martani akan furcin ofishin ministan kananan makarantun. Sai ne Haruna bambani a kwamitin jagorancin kungiyar ta Sinasef. wannan matashin ya huto ya nuna cewa an shahe ma koke-koken mu guda bakwai hawaye kenan bai ga ya yasa za mu ci gaba da yin wannan yajin aiki koke-koken mu na hawari shine muka ce a duk duniya ba a Nijar ba kadai babu inda malamin makaranta tunda ba bawa bane za shi yi aikin koyi lakwal ba tare da an biya shi albashin shi ba muka ce sai gwamnati ya biya duka bashin da muke bi na albashi sannan mu samu mu koma azuzo mu shi da shi yara da wannan ba samu biyan wa'annan albashi ba amma abun mamaki shine kuduri na uku wanda kowa ya san turba da aka kawo sinasar bisanta ita ce na malamin makaranta na kwantaragi gobe ya yi kokowa ya zama da lamba aiki yau gaban duka 'yan nijar minista na eh, kula da kudade ya hutu ya ce babu dokan malamin makaranta na kwantaragi su zama na dindindin a sha bakwai. sai muka ce kuma ga mutane waɗanda an ɗauke su an ce sun samu kuma har yanzu ba a ba su lambar su ta aiki ba wannan duka kudurori ne guda biyu wanda ba a cimma yarjejeniya bisan su ba kenan in kun duba a kuduri goma na faɗa muku guda hudu wanda ukun duka ba a cin musu ba Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya su na ci gaba da gudanar da yajin aikin ta da ta soma jiya. Jami'an na nuna bakin cikin su ne da ganin gwamnati ta kasa mutunta yarjejeniyar da suka cimma tare da ofishin ministan kiwon lafiya da dai sauransu. Ibra Kane mataimakin sakatare janar na kungiyar su ya yi wa Lauratu Ibrahim Gado karin bayani. Mun je mun tattauna lalle bisa ga duka sharihin nan mai amma da muka tattauna ran da su muka dawo ratalata talata mun kai nazarin abin da muka tattauna a jiya mun ka koma don sabida 'yan kurakuran da addakwai inda ba mu gane juna ba mu gane juna sai a sun yi mu samu yarjejeniya sabuwa muna nan muna yi tun da sahi har zuwa magariba kamin nan ne muka je kwatsam an ka ce ai shi ministan din ma da daidai sun yi shi an kai shi wani wuri kun ga likitoci dai kambacin jalolo ne suka yi akan aiki in kuma wannan ta kare bayan kwana biyu muna yin nazari mu ga ne matakai na gaba wanda za mu wuciya da su To a yau masu tsaron keke suka kama hanyar dawowa ya mai inda suka kama hanyar tawa zuwa kwanni mai nisan kilomita 132 har yanzu laminu garin ne ke kan gaba a wannan kwambala muhammadu Usaini da muhammadu sumana na bi masa muhammad alhassan shine a matsayi na hudu yayin da isufu sani ke baya duka duka to mu yanzu kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman jami'an ma'aikatar shari'a da ake kira notar sun sami sabon matsayi a kasar niger a jiya 'yan majalisar dokoki ta ƙasa suka amince da wani daftarin doka dangane da matsayin nasu daftarin ya samu amincewa da kuri'u 90 yayin da goma bakwai suka ƙi amincewa dan majalisa sadu dile ya muna ƙarin haske Eh, Wannan bitar ayyukan ya danganta ne a kan wata ayar doka da ke magana bisa ayyukan jama'a mashara'antu da ake kira notar, domin bai wa jama'a isasshiyar dama domin samun notar ta hanya mai madaidaiciya a same su a cikin ƙasa ko ina kamar yadda ake samun su a nan yamai ya kasance ko ina a cikin ƙasa ana samun su. Don haka ne bayan doguwar bita a karo na farko da bai bada wani abu a zo a gani ba. Ya zama muna wajibi mu dawo domin tattaunawa bisa kan wannan doka domin baiwa 'yan ƙasa damar kai ga wannan aiki ya shafi ma'aikatan shari'a da alƙalai da dai sauransu waɗanda watakila ba su da diploma amma a cikin horon da suka samu da kuma ƙwarewar aikin su na tsawon shekaru a cikin duka aikin ɗaya ta hanyoyin da aka yarda da su. Daga nasu bangare 'yan majalisar na bangaren adawa ba su yi zaɓe a game da wannan doka ba. Shugaban gungun 'yan majalisa zanzan lumana Afirka, Sumana Sanda, ya bayyana dalilansu na yin haka. A lokacin da muka halika abubuwan da dokar ta kunsa sai muka gano an yi wa takardun gyaran fuska ne kafin ma a sake kawo su. Don haka ne mu 'yan majalisa na bangaren adawa muka yi tsayin gwamin jaki akan manufar mutum ta farko. A yau nauyin da ya rataya ga wuyan gwamnati shine buɗe hanyoyi na baiwa 'yan ƙasa musamman ma matasa da suka kammala karatu amma ba su da ayyukan yi a samar musu ayyukan yi. Idan muka ɗauki a fannin ayyukan mashara'antu a yau suna sako-sako saboda babu isassun jami'an shari'a. To yau idan aka fitar da hanyoyi ga mutane da yanzu ne suka fara samun natsuwa a cikin ayyukansu kuma 'yan ƙasa suna matuƙar buƙatar su. Idan aka ɗauki wani mataki na fitar da su abin bai yi ba. Don haka ne mu muka ce ba mu yarda ba da abubuwan da takardun suka kunsa. To mu shirya muku cewa a cikin 'yan majalisar uh, dokokin 171 da ke akwai a majalisa 66 ba su halarci zaman majalisar ba a yau. Masu mu da wani maka ƙarshen labarin namu na yau a huta lahiya.